assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 22 ga watan sha'aban ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da takwas, daidai da sha tara ga watan mai shekara ta da sha bakwai. wannan shine kasan na 78 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bin badawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu malin yana mana bayani dangane da abin da ya shafi al'amaran jana'iza mala yana magana akan ababen da ya zama wajibi makusantan mamaci simai a lokacin da ya rasu mun fara jin daga cikin waɗannan abubuwa akwai yi mai wanka to ne mala ya ce mai ya tawallal gusla wane ne wanda zai jibinci al'amarin wannan wankan idan aka ce dole ne mutumin da ya kwanta ya rasu a mai wanka to wane ne zai mai wanka daga cikin 'yan uwan nashi ya ce ya tawalla gusulal mayyit man kana arafa bi sunnatil gusli wanda zai mai wanka shine wanda yake da kyakkyawan masaniya game da yanda sunnan wanka take la siyama iza kana min ahalihi wa aqaribihi musamman ma idan ya zama shi wanda zai yi wankan nan to daga cikin iyalan mamacin ne ko wani makusancin shi misali idan mai gida ne a sa'an matan shi ta san yadda ake wanka a cikin sunna to ba wanda ya kai ta cancantan mai wanka kun ji daya ko 'ya'yan shi idan ko ba su ba to ya zama ɗaya daga cikin makusantan shi wa ko kane kawo ko baffa idan babu a samu wani aminin shi wanda suke da amintaka na kurkusa to wannan yana da kyau ya zama su za su yi mai wanka li'annan lazina ta wallau hu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda waɗanda suka ɗauki gabaran yi ma annabi wanka kano min ahalihi waɗannan sun zama daga cikin iyalan shi ne kun gane abin da ake so kenan makusanta kuma ina ganin ya kamata ku yi ƙoƙari kusan tsarin yadda ake yin wankan nan sama da yadda kuke koyon girki ba don komi ba sai don yadda dole a ci abinci ko to haka dole a yi mai dole a mutu to kuma a mutu dole a yi mai dole a wankan nan na kasa gane dalilin da zai sa ba za ku yi ƙoƙarin kusan yadda tsarin wankan nan yake a cikin sunna ba an gane wannan za ki ce ai wani ya kwanta ya mutu kina tsoro au sanda yake rai ba ki jin tsoron shi ai daɗaya ne allah ya kyauta mala ya ce an aliyin kala daga sayyidina ali ya ce gasaltu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ya ce ni ne na jagoranci yi ma annabi wanka faja'altu anzuru ma yakunu min ya yace sai na rika duba in ga irin abubuwan da mamaci ake gani a jikin shi na majina ko fitsa abin nan ya mu a baki da sauransu ya ce falam ara she'an ce di irin waɗannan abubuwa ba su a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana tsayyiban annabi ya kasance ƙanshi ma yake fulfulalwa hayyan wa maitan a raye da kuma bayan mutuwan shi Kuma kamar yadda sayyidina abubakar ya fada tifta hayyan wa maitan ya rasulallah allah madaukin sarki taimake mu wannan hadisi al'imam ibn maja ne ya fitar da shi mahallin shahid sai da na alici su ne suka yi mawa suka yi wa manzan allah wanka har ma ya ce shi ne jagoran masu wankan mahala ya ce ya jibo an ya tawalla ghuslar zakari rijalu idan namiji ne ya kwanta ya rasu waɗanda ake son su tsaya wajen yi mai wanka to su zau maza ne wal'unsa nisa’u idan kuma mace ce to ya zama waɗanda za su yi mata wanka su zau mata ne na min zauja ne amma a nan ma'aurata biyu shi zai iya wa matan shi ita kuma za ta iya mijinta fa innahu yajuzu li min minhuma malici ya halatta ga dukkanin su ma'aurata mata da miji an ya tawalla ghuslal akhar wannan ya jibinci al'amarin wanke wannan wancan ma ya jibinci al'amarin wanke wancan amma in ba ma'aurata ba mutum ko shi ne ba zai mata wanka ba ko uwashi ne ba zai mata wanka ba an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace Malai ce wa an aisha qalat daga nana aisha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce kuntu istaqbaltu min amri masta da barto ta da a ce al'amarinmu da ya wuce zai dawo yanzu ma ghassala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ghairu nisa'ihi ba wanda zai ma annabi wanka in ba matan shi ba kun gano wannan domin sanda annabi ya rasu al'amara ya rikice masu sun rasa yadda za su to a lokacin sai ya zama su sayid na ali ne suka yi mai wanka shine aisha take cewa da yanzu ne annabi ya rasu to ba su kowa za su yi manzan Allah wanka ba in ba su ba an fahimci wannan ta wannan yana ƙara ƙarfafan cewa matan mutum su su kamata in ya kwanta ya rasu su yi mai wanka wani hadisa al'imam abu dauda da ibn maja ne suka ruwaito shi to baro ga abin mamaki yanzu abin da kika fi ba mahimmanci shine ki kware game da nau'i nau'i na girki ko baki taba je an ce ana ruwayan wacce tafi iya dama miyan kuka ba amma ji karatu ne addini ne shari'a ne ilimi ne kullum sai a ce aisha ta ce aisha ta ce ilimin da ya kamata ki mutu ki bari ya amfanar ki amfana da shi duniyanki da lahiranki wannan ne kike saka sakaci a kanshi amma duk abin da ba zai amfane ki ba kin sa kina ta shiriri ta a shi kuma shi ne kike ba lokacin lokacinki da dama ɗari bisa ɗari sau da rashin sanin ciwon kai Allah ya kyauta wa haƙalat daga daina na aisha ta ce raja'a ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min janazatin ta wata rana ne annabi ya dawo daga wata jana'iza bilbaƙe'i daga makabartan baƙi'a wa ana a jiru su an fi ra'asi aisha ce sanda annabi ya dawo sai tarar da ina jin ciwon kai wa ƙulu ina cewa wa ra'asa shagwayo kaina ma'ana ciwon yana ƙara saranta tana jin kuɗa a kanta faƙala sai annabi ya ce bal ana wa ra'asa ya ce ai ni ne zan gaya maki kaina na ciwo ma zarraki law mitti qabli ya ce doke me da miki da zaki mutu kafin ni saltuki ni zan maki wanka wa kafantuki kuma in sanya maki likafani sun masallaitu alaiki kuma in maki sallah wada fantuki kuma in ji in binne ki da kaina kun gano wannan ashe aisha yan lilar manzan allah ce inda ke ne ba ki da lafiya mijinki ce ta lakuntar da hankalinki ai da kin mutu da ne maki wanka lullube ki da likafani in kai ki a yi maki sallah in je in binne ki da ce to mugu mana allah allah kake ma in mutu wato kana sauri ka je ka binne ni nan da sati biyu sati uku ka sha amarci abin ka ko mana ka kosa ma ummuta ka je kai aure hmm yanzu na gane matsayina a ka. amma ita Aisha dadi ma ta ji sannan kun ga wani irin abu annabi ya gaya ma Aisha fa kai ce cewa ba za ta riga shi mutuwa ba amma lokacin da ake gaya muku magana ko ba ma ba ma wai ku ba has aisha a wanda lokaci akwai maganganun da ba su ganewa wanda ya fi kowa gane irin waɗannan maganganun na annabi shine sai da na abubakar yana faɗi yana ganewa kun gane sau da tare suka taso ya san shi farin sani ina fatan kun gane wannan da kyau yace da za mutu kafin ni ni zan maki kaza kun gane wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma wannan hadisin yana nuna mana ma'aurata za su wanke junansu kenan wannan hadisi al-imam ibn majah ne ya ruwaito shi Mare yace tambihun ga wani fadakarwa la yushra'u ghusl shahidi al ma'araka shari'a bata kallafa cewa duk mutumin da ya mutu a fagen fama wai sai an mai wanka ba wanka ba lallai ba ne ana iya barin shi kun gani da wannan koran na jikin shi ko kakkaɓe mai jiki ma ba a so a yi ba a sa a wanke jinin da ke jikin shi idan jini na dalala ba a sanya wurin a ɗaure ko a sa magani ya tsaye da shi haka ake so a bar shi a haka zai tashi gaban Allah in har ya zama mutuwan shahada ce ta gaskiya ko wannan mikin ba zai warke ba kun gani sannan wajen ba zai daina zubar da jini ba har sai ya haɗu da allah ranar kiyama na bai ce zai zo mikin na nan jinin na zuba launin shi launin jini ƙanshi kuma ƙanshin miskin aljanna ne don dole a rika tantance miski kada a ce almiski wadda ta ce wannan na aljanu a ba shi ba na aljanna suna suka hada amma yanayin ba iri ɗaya ba ne haka zai je tsaya gaban allah madaukin sarki a yi mai sha tara na arziki kun fahimci wannan ko allah madaukin sarki ya ce mu an jabirin ƙala. daga jabiru ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce irfinuhum fi dima'ihim su waɗannan mujahidai shahidai to ku binne su cikin jinanansu ya'ani yawma uhudin waɗanda suke shahada a ranar yakin uhud walam yugassiluhum awalam annabi bai sa an wanke su ba sam haka face-face cikin jini haka annabi ya ce a binne su don kun ji alherin da za su tashi a ƙarƙashin shi wannan hadisi alimamin nasa'i da limamu abu dauda su ne suka fitar da shi saniyan abu na biyu da yake wajibi ne dangin mamaci su mashi a bayan ya rasu shine alkafanu sanya mai likafani idan ya mutu ya bar likafanin to su ɗauko wannan su samai idan babu a ɗauka a cikin kuɗin shi a siya a samai idan bayi da ko kobo waɗanda suke magadin shi su yi ƙoƙari su siya su samai in babu a samu wani daga cikin makusantan shi in babu a je wajen gwamnati ta ba da kuɗi a samu shi kun gano wannan kun ga irin wannan yanayin dole ne mutane su tsaya ya zama gwamnatocin da za su zaɓa ya zama gwamnatoci ne da suka san mutuncinsu kuma suka san darajan addininsu in ba haka ba za a iya zuwa wajen irin waɗannan gwamnatocin nama na yau su ce ba abin da ya dame su da wai wane ya mutu babu likafanin da za a samu shi a ji a nema mana su ina ruwansu kun gano wannan da kyau wanda haƙƙin shi ne a matsayin shi na talakansu in ya mutu ya bar bashi ba a da yadda za a biya kamata ya aje wajen shugaban karamar hukuma in babu kuma aji wajen gwamna duk su haɗa kudin jihan a biya mai bashi kuna fahimtar wannan ban tsammanin da ya waɗannan za su yi kana raye ma ana neman ina za a saka da kai ina ga a ce kuma baka raye kama taimake su allah maraukin sarki ya kyauta mala ya ce wa wujubuhu ma'khuzun min amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanya ma mamaci likafani abu ne da aka samo daga umarnin annabi da ya bayar fi hadisul muhrimin ladai wa qassadahu naqatuhu a hadisin mai aikin hajjin nan wanda taguwar shi ta kayar da shi annabi ya ce igsuluhu wanke shi bima'in wa sidirin da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi bayin sannan ku mai likafani da waɗannan tufafi na shi guda biyu mana wannan kwarjallan da yake ɗaurawa a ɗaura mai wannan mayafin da yake yafawa kuma a lullube shi da shi amma a cin hadisin sai annabi ce kar a lullube kan shi fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan sau da za a tada shi ranar tashin alkiyama yana talbiya ne kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi mala ce mun yi takharijin shi a baya wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyiti likafani ko kudin likafanin ana cirewa ne daga cikin dukiyan da mamaci ya mutu ya bari walau lam yakhlub gairahu ko da kuwa ba abin da ya rage cikin abin da ya mutu ya bari sai wannan likafani to za a kwashe wannan likafanin ko kudin likafanin a siya a lullube shi da shi li hadisi khabbab ibn al-aratti malai yace saboda hadisin khabbab dan aratti yace hajarna ma nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mun yi hijira tare da annabi naltamisu wajhallah kuma wannan hijira muna nufin mu nemi yardan Allah da ita ne fawaka ajaruna alalla ko muna sa ran ladanmu ya tabbata a wurin Allah faminna man mata ya ce daga cikinmu akwai wanda ya rasu ya koma ga Allah lam ya akul min ajrihi shay'an bai ci komi na riban abin da ya aiwatar a wannan rayuwa ta duniya ba faminhum mus'ab bin umairin ya ce daga ciki akwai mus'abu ɗan umayyar har ya koma ga Allah ɗan abin da ake samu alasa sakamakon riban wannan aikin da aka yi ma Allah to shi ba a kai ga wannan ba ma ya rasu ومنا ya ce daga cikinmu man aina adlaho Samaratuhu akwai wanda riban aikin shi ya riga ya fito ga shahar yana ɗiban 'ya'yan itatuwan shi fahuwa ya hadibuha yana nan yana fundun-fundun cikinta faƙutila yau ma'uhudin shi mus'ab an kashe shi a ranar yakin uhud falam na jidmanu kafinuhu ba mu samu abin da za mu mai likafani da shi ba illa burdatan sai wani bargo kwaya ɗaya da yake yafawa iza ghattaina biha ra'asahu kharajat rijlahu yace idan muka lullube kanshi da wannan bargon sai kafafun shi su bayyana wa iza ghattaina rijlaihi in ko kafafun shi muka lullube kharaja ra'asuhu sai kanshi ya bayyana fa amara nan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya umarce mu an nughatti ra'asahu mu lullube kanshi wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir sannan mu saru icin idkhir mu zo mu lullube kafan shi da shi icin tsauri ganyen tsauri ne sai a rufe kafan shi kenan kun gano sau da lokacin annabi bai da shi su ma sahabban ba su da shi amma lokacin da gwamnatin annabi ta kafu aka samu kuɗi idan mutum ya kwanta ya rasu annabi zai tambayi ana bin shi bashi idan aka ce eh ana bin shi sai ce ya bar abin biya in aka ce a'a sai annabi ya ce to bashin ya dawo kaina nauyin iyalan shi ma ya dawo kaina kun gano wannan to kun ji mai gidanmu kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani wanda yake rike da wani mukami na siyasa wannan shi mai gidan gwamnati kun gano wannan da kyau ko kuma lalura ne ya kai shi wannan wuri ba wai don mun ya fi kowa ba ya kamata ku san wannan don mafi aksarinsu jama'a ba su san me kai su wannan wurin ba don daga cikinsu akwai waɗanda suke maku alfaharin cewa ai abin da kuke son a maku ba wanda zai iya sai su ne ni kuma cewa nike rashin aiki ne ba su da abin yi ne suka roƙe talaka ya zaɓe su ya ba su abin yi haka ne saboda ba barazanan da za su yi mana in kuma suka matsa da barazana Allah ya kai mu lokacin dan yatsan daina nan sai mu an shi aikin mu ba wasu haka ne Allah madaukin sarki ya taimake mu wani hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ma'ala ya ce walwajibun min alkafani thawbun yasturuhu jami'al badani abin da yake wajibi ga likafani mafi karanci shine kwaya daya da zai iya lullube jijjikin shi ga musab da kwaya daya kai mashi idan akwai wadata shine ake neman guda uku amma in babu wadata in aka samu falle ɗaya mai kauri sai a lullube shi da shi yayi kun gano wannan da kyau malai ce fa illam yujad illa saubun kasirun in ma babu guda ɗaya da zai lullube dukkanin jikin shi sai ɗan gajeri daga cikin tufafi la yakfi li jami'il badani wanda ba zai iya lullube duk jikin shi ba ghatta ra'asahu sai a raba kanshi kadai da inda ya sawwaka na jikin shi an gane to shine sai ya ce waje ala ala rijlaihi min al-idkhir sai a ɗibo ganyaye a raba sauran jikin kawai kama fi hadisun hababin kama yadda ya zuwa cikin hadisun habbabu bin al'arat jama'a kunji wannan ku in dai an samu tufafin wadatacce falillahil hamd in ko tufafi wadatacce bai samu ba in aka samu ɗaya gyal to shi kenan sai a yi da shi abin da ya sauwaka da shi za a yi amfani jama'a kun gano wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu wa yastahabbu fil kafani umurun mala yace akwai wasu abubuwa da aka so likafani ya cika kafin ya zan abin da za a yi wa mamaci sutura da shi awwalan na farko albayadu ana son wannan likafani in so samu ne ya zama fari Likaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce ilbasu min siyabi kumul bayat ku sa daga cikin tufafin ku ya zan fari ne fa innaha khairu siyabikum annabi ya ce saboda fararen tufafi su ne mafiya alkhairin tufafinku wa ha mauta kum sannan ku yi mamatanku likkafa ne da fararen tufafi ba cewa ka yi dole kowa ya zama kayan shi ya zama fara farare kalkal kullum farin kaya ba amma abin da aka fi so kenan in zai samu kun gane in kuma zai rikide ya zama Sa'ubu shuhura to kun ga an shiga wani wuri kenan Allah madaukin sarki ya kyauta ana hadisi al-Imam da Abu Dauda su suka ruwaito shi thaniyan abu na biyu da ake son likafani ya cika kaunuhu thalathata aswabin ya zama ya kai tufafi uku kun gani idan akwai wadata to a yi likafanin da tufafi guda uku li hadisi aisha malice saboda hadisin sayida aisha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kufina fi thalathati aswabin cewa an yi annabi likafani ne da tufafi uku yamaniyatin saƙan ƙasan yaman bidin fariƙal sahuliya wanda aka saƙa a unguwan sahol min kursufin na auduga ne laisa fiha kamisun ba a yi ma'annabi riga ba wala imamatun kuma babu rawani kun gano wannan da kyau ko ba riga ba rawani sai ga kawai gawu ya mutu waye an ji an nemo wani yadi ana nada mai rawani wanda ko arziki arziki fesin kafa yake sa sanda yake rayuwa ana mai nadi saboda wani dalili bid'a ne yin riga a tsaga a sa mace riga ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ko ba daidai ba ne to wannan mayafin za a za a shimfiɗa su aka shimfida kawai za a sa shi daura mai kawar jalli a nadai shi ke ne don magana a yi rawani a yi riga a yi waye a yi waye duk bai halatta ba allah madaukin sarki kyauta wani hadisi <clears throat> mala ya ce al'imamul bukhari da muslim ne suka fitar da shi thalithan abu na uku da ake son likafa ne in so samu ne ya cika an ya kona hadu ahaduha thawbi haibara, ɗaya daga cikin likafanin da za a yi guda uku to ya zama yana da layi layi ko ɗige-ɗigen ja idza yassara in wannan ya samu li hadisi jabirin radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma daga annabi ya ce idza tuwfiya ahadukum fawajada shay'an falyukaffin fi thawbin hibara annabi ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya rasu sai aka samu yanayin da za a yi mai likafani inda hali a samu tufafi mai wannan nau'i ko dai mai zane ko mai ɗige-ɗigen ja a haɗa a mai likafani da shi amma in babu ai da farin ƙar an gano wannan in kuna zauna inda mutane ba za su fahimci wannan ka'idan ba don ba su da ilimi to kakku zo da abin da zai haifar da rudani da sabani akwai lokacin da wani daga cikin malaman sunna yake karantar da kitabul jana'iz sai yake cewa idan aka nemi farin tufafi ba a samu ba duk kalan da ya samu to ai likafa ne da shi ɗan bida suka rika yawo suna ya maɗi da ya ji kuma sabon magana yin sun ce ma a daina ne da fari a koma ana yi da baki gano wannan diyan da ka yi da su sai sun juyo sun faɗi wani maganan da ya masu daɗi a rai bayan da ka iya da mutane mutum sai Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ana dai sai al'imam abu dauda shi ya fitar da shi mala ya ce assalatu alal janaza abu na uku da yake haƙƙi ne na mamaci ga dangin shi shine bayan ya mutu lalle su taro su mai sallah as-salatu alal mayyitil muslimi fardu kifaya idan mutum ya kwanta ya rasu to farilla ne na kifaya al'umma su tsayo su mai sallah li'amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biha fi ahadith saboda annabi ya bada umarnin yin haka a cikin hadisai kun gani ba kowa da kowa sai ya yi dole ba in wasu ka zo wasu ba samu daman zuwa ba shikenan wasu sun ɗauke mu wasu amma al'umma suna nan a gari da yanayin da za su iya zuwa su yi sallar to a tare da yawa a yi gangami a zo a yi mai sallah wannan shi ya fi an gane wannan da kyau ku musamman yanzu da za ka ga maza da mata an taru an zo an yi sallah wannan abu ne mai kyau wani yana daga cikin alherin da sunna ta zo ma al'umma da shi Ila ba mamaki cikin mazan nan sun kai dubu hudu da kyar a iya ware mutum sha biyar wanda ba sa shirka ko bida'a a cikin mata kila a samu sauran kun gane wannan abin nema ya samu ai Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce min ha daga cikin waɗannan hadisai akwai zai dubu na khalid al-juhani hadisin da khalid aljuha zai dan khalid na juhan ya ruwaito anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne daga cikin sabon annabi tuwaffiya yauma khaybara ya rasu a ranar yakin khaybara fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka zo suka gaya ma annabi faƙala sai annabi ya ce sallo ala sahibikum ku je ku yi mai sallah ba wani abu kun gane fataghayyarad wujuhun nas lizalika nan da nan annabi sai ga hankalin mutane ya tashi fuskansa ta canza faƙala sai annabi ya ce inna sahibikum ghalla fi sabilillah abin da yasa ba zan zo ba wannan abokin naku ya yi satan kudin gwamnati <laughs> babban mutum babban magana kenan kenan duk wanda ya saci kudin gwamnati in ya mutu ba a mai sallah sai a ji a samu irin shi barayi a sa su kun gane ba a sa su ba a yi liman kuma sai ce mai galla ya saci dukiyan ganima dukiyan ganima kudin waye kudin gwamnati ne kuma wannan fada annabi ya ce sallu ala sahibikum bawa ne na annabi ba kun gane bawan shi ne mid am sunan shi kuma me ya ɗauka ɗan bargo ne ya ɗauka ba a kai ga an raba ba ya cusa cikin kayan shi ba je ko ina ba wani ba yahudi ya hau kan ganuwa ya harbo kibiya ta cike shi ya ya mutu ko ya ma bargon bai a jikin shi ba kun gano wannan me amfanin wannan shi sau da dama lokacin da nake muku nasiha da cewa kun ga rayuwar wannan ku bi ta sannu kun gane wallahi ku bi ta sannu ba mamaki ajali na ajalin ki bai da nisa daga inda muke ana nan kawai sai ga mutum ya zama tarihi kuma mutane su kasa fahimtar wannan su kasa ganewa in suka samu dama su ta tsula tsiya iri-iri wanda wannan ba daidai ba ne ya dauki kudin gwamnati ya bai je ku mai sallah to shi ne sahabi zai ɗan khalidin aljuhan ya ce fafatashna mata'ahu sai muka zo muka zazzaku da kayan shi fawajadna harzan min harzil yahudi muka samu wani ɗan abun wuya mun gani marjani ko suka ce ɗan bargo ne ɗan mayafi ne da ake ɗan yafawa a ka na yahudawa la yusawi dirhamaini in za a kai shi kasuwa kaɗa mai ƙararrawa a ce za a sai da bai wuce dirhami biyu ba bai wuce dirhami biyu ba kun gano wannan da kyau mako da yake yanzu dirhami biyu kuɗi ne mai tsada sosai ta da yawa yanzu misali ina masu lissafi idan aka ce dubu bakwai a raba ɗari biyu zai ba mu nawa hmm? ha ba ku ya faɗi kai tsaye ba kun ci jam kuwa kun ci waye yanzu 700,000 divide 200 ba ku ya faɗi ba eh dubu dari. kaji mashirmanciya ko dubu an ce fa dubu a raba ɗari biyu a raba ma mutum ɗari biyu dubu uku da ɗari biyar kaji wannan ina ganin kila ta ci wayek dubu uku da ɗari biyar shi ne da A 200 ɗari 200 <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raju yanzu misali 3,500 abin ta faɗi haka ne to in kuka ce hamibi ya zama 7,000 yanzu yanzu kan naira dubu bakwai annabi ya ce ba zai mai sallah ba kan naira dubu bakwai don allah jama'a ko nan na tsayan ce don allah ga hulana na sa don allah haɗa mun dubu bakwai don allah ba za ku haɗa mun dubu bakwai ba eh don allah to da mutu ya je sata ba yanzu wannan sata ya yi kuma a ce wannan fa yaƙi ya zo kuma kowa ya san fagen fama waje ne da ake sa ran mai mutuwa fa ko mutuwan nan ka inna lillahi wa inna ilaihi abu bai daɗi ba abu bai daɗi ba Allah annabi ce ba zai mai sallah kuma haka waɗancan suka je suka yi mai sallah in zama bargon dubu bakwai me shi kuma waɗannan da suke kwashe kudin gwamnati jama'a duk su gama kwashewan ana nan sai su kwanta sai su mutu gidajen da suka gina dai ba za a kai su kabari da shi ba suturan da suka siya ba za a kai su kabari da shi ba ba za a ce da allah a taimaka wannan motar sabuwa ne ya siyo ta ko kwana bakwai bai yana hawa a saka shi a ciki a sa shi a cikin kabarin ba za a yi wallahi saka shi ma a ciki a kai shi makabarta ba za a yi ba falon da ya gyara da wannan kudin satan ba za a yi da mai wanka a ciki ba sai a ce aje shi a gareji a ce ku yi hankali ka ku lalata mana kujera kuma ba shi ya siya kafin a kai shi kabari an fara rigima wajen satan abin da ya bari haka ne in ba sa aka yi ba matan da suke matan shi in ba tsoron Allah suke ba duk abin da ya mallaka ya ajiye a ɗakin ɗaya daga cikin su kokari take ta ɓoye mai 'ya'yanta ba ta ba da araba ba ita ma ta ƙaramin ya ce kokari take in yana da wasu asusun ajiya da ba a san da su ba ko da yake yanzu baba buhari maganin kowa da vvn ana zuwa da bbn duk inda yake da asusu za a gano amma inda ne sai ta koya asusu guda arba'in ma ba sani ba amma yanzu ina tsa ya riga ya gano kowa san kina da akawun sun kai miliyan guda ana sa bbn za su zubo shar ana nan da za a ga su shi yasa akwai asusu sun fi miliyan talatin ai dubu ɗari uku a najeriya wanda masu su sun izo su claiming kuma akwai kuɗi shakara a ciki kisa muna ba gwamnati shawara ta shigar da karan waɗannan asusu kotu a halatta mata kawai masu shi ba sa nan ne mun gano wani yanzu aka wasu aljanu ne suka bude kuma ba sa nan kaga shikenan gwamnati warisa malla warisa lahu gwamnati kawai ta gaji wanda bai da magaji dama kudinta ne jama'a kun gani kudin gwamnati a kasa ta kenan kawai kin gama rayuwan kawai sai kika kwanta kika mutu ashe kin saci tiya biyu na shinkafa za ki ziyar la ilaha illallah baki ci ba baki siyar ba kuma kin mutu za ki ci duka ko ki rage kudin cefane ne na cikin jakanki ke baki abin da zaki da shi ba ga kin mutu ko kin je kin ansa kudin samari da zaurawa kina yaudaran su cewa zaki aure su kuma ga kin mutu ko kuma a matsayinki na uwa ya ana zuwa ana kawo maki toshiyan baki duk samarinta da zaurawanta kowanne yana zuwa yana dan baki dan toshiyan baki kina ansa kin gama tattarawa ba kai ga an siyo mata kayan ɗakin ba ga shi kin mutu wannan shine batan baka tantan kenan baki ci anan ba kuma a cikin san baki da rabu kai jama'a ba za mu ji tsoron Allah irin waɗannan rashin gaskiya da ha'inci da wasu suke yi a gane a daina ba saboda Allah jama'a eh wannan bai sai zama mana wa'azi ba ka ji mutum ɗaya an je an samu kuɗi ya ɓoye a gida miliyoyin kuɗin da da zai taimaka ma 'yan ƙauyensu da 'yan garinsu kowa su ya fita daga cin halin kuncin da yake ciki shi kaɗai kuma kuɗin nan ba nashi bane don ba sana'a ya tara su ba ya gwammace daga shi sai matan shi sai waɗanda suke cewa ba wanda ya iya sai shi a kan ne kaga mutum ya samar da ghost workers a ma'aikata jama'a hadda makarantun addini fa akwai wannan fa makarantun addini mutum ya kafa makaranta ya ce gata nan saboda Allah wani ya koma gefe ya zuba ma'aikatan ƙarya yana ɗiban ɗaruruwan dubunnan kuɗi ba ma'aikatan ba a wata kawai gaba ɗaya waɗannan kuɗin za a ji account ɗin shi ne an faɗa magana ya ce ma jama'a kullaha kai kana jin tsoron shi ne nonsense kun gano wannan da ke ku kalirin waɗannan ƙazanta malam yanzu waɗannan sun isa su buɗe baki su ce ana ɗiban kuɗin gwamnati haram ne a bari kai kai hmm. Allah ya kyauta in lokacin faɗa yi za mu faɗa wani hadisi al'imam ibn maja ya ruwaito shi mara ya ce wai sasna min zalika shaksani falata jibus salatu alaihima mutum biyu an keɓance su game da yin sallah su yin sun mutu ba wajibi ne sai an masa sallah ba mutum biyu al'awwal na farko a tsifil allazi lam yablug yaron da dubbe balaga ba mun gane yaron da dubbe balaga ba in ya kwanta ya rasu ba sai mai sallah amma za ga iyaye wani lokaci suna cikin damuwa don me wani ya mutu ba za a mai sallah ba gani <laughs> ba lalle ba ne kai babba da ka ɗibo tsiyata ku kai ne kake bukatan addu'o'i haka ne shi kayan waye ci shi bai da matsalan komi ina sau da dama za a ce ma malam ga yaro ya rasu yin ku je ku binne shi haka nan to wala ai ba mai sallamin ce ba matsala ku je ku binne shi sai yin ga zuciyansu yana ƙaiƙayi sun ce to kashi a mai sallah kun gane sai ga duk sun damu kuma ba lalle ne a yi sallan ba gashi a cikin karatu mahalai ce kalar aisha ta radiyallahu anha da na aisha allah ya ƙara mata yadda da ce mata ibrahimu ibrahim bunun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗani na annabi ya rasu wa huwa bin thamaniyata ashara shaharan yana ɗan wata goma sha takwas falin misalli alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah bai mai sallama mun gano wannan da kyau ko al-imam abu dauda shi da wannan hadisi kun gano wannan annabi bai mai salla ba asani mutum na biyu a shahid shine shahidi duk wanda ya mutu a fagen jihadi ba lallaya mai sallah ba an anasin daga sayyidina anas ya ce anna shuhada a uhud lallai shahidan uhud lam rassalu su ba a masu wanka ba wa dufinu bi dima'ihim su an binne su da jinanansu ne walam misalla alaihim ba wanda aka yi masalla a cikinsu kunga da yaro da shahidi su waɗannan ba a masalla haka ake binne su amma kunga wanda ya mutu a wajen aikin hajji ana mai sallah wanda kuma ya mutu da ciwon ciki ko ta mutu wajen naƙuda ko tuberculosis ko gini ya faɗo mai ko gobara ta cinye shi ko ruwa duk waɗannan za a yi masu likafani kuma za a yi masu sallah amma shahidul ma'araka wanda ya mutu a fagen fama shine kaɗai wanda ba a sallah ina fatan kun gano wannan da shi wannan wani babban mutum ne allah maɗaukin sarki ya samu dace wani hadisi ne kyakkyawa al'imam abu dauda shi ya fitar da shi mala ya ce lakin na adamal wujubi la fi mashru'iyyata salati alaihima cewa da aka yi ba wajibi ba ne yin sallan ba kuma nunawa yake shari'a ba ta yi da sallan ba za a iya mashahidi ma sallah sau da annabi daga baya je mai yan uhudu sallah ma fa shahidi ne gashi ya mutu a bagen fama za a iya mai sallah yaro karami ko da jariri ne aka haifa yanzu ko jaririya sai ta rasu za a iya yi mata sallah yanzu yanzu ba dalilin da ya hana sai dai yin sallan ba wajibi ba ne malice an aisha ta kalat daga sai da aisha ta ce utiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sabiyin minas sibiyanil ansar an zo ma annabi da wani yaro daga cikin ƙananan yaran ansarawa salla alaihi sai annabi kuma ya mai salla kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imamu muslim da al-imamun nasa'i su suka ruwaito shi wa an shaddad ibn al-had anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shaddad dan had yace wani mutum ne daga cikin ƙauyawa ya zo wajen annabi fa'amana bihi wata ba'ahu ya imani da annabi kuma ya bi annabin sun maƙala sai ce ma annabi o hajjuru ma'aka zan kuma yi hijira tare da kai falabi su ƙalilan ba daɗewa sun mana hadu fi ƙitalil ado sai aka shiga aka fara yaƙin maƙiya da wannan mutumin fa'utiye bihi annabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo wajen annabi da shi yi humalo eh a aljubbatihi aka zo da shi ana riƙe da shi da bayan shi kada asabahu sahamun wani ne ya harbo kibiya sai ta same shi sun makaffanahun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi jubbatihi annabi ya mai ne, da wannan abaya nashi sun maƙaddamahu fasalla alaihi sai annabi ya gabatar da shi a gaban shi sai kuma ya mai sallah kaga mutuwan shahada yi amma annabi ya mai mai kuma annabi ya mai sallah kun gani wannan hadisi al na nasa'i shi ya ruwaito shi wasu ga ce a bayan da aka yi mai likafani da ita a bayar ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ku a bayan ta annabi ne aka yi mai sallah shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kyauta mala ya ce wa kullama kasurar jam'u kana afdala lil wa anfa duk lokacin da ya zama adadin waɗanda za su yi magawa sallah eh to wannan ya fi amfanuwa da falala ga mamaci gani idan aka samu mutane da yawa kasuwar jam to wannan kana anfa wa afdal lil da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da ya ce ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin babu wanda daga cikin musulmi da za a samu gayya da yawa sun mai sallah yabloguna mi'a wanda za su kai mutum ɗari kulluhum yashfa'una lahu dukan suna addan Allah ya gafarta mai illa shuffi'u fihi face an karɓi ceto an ba su an gafarta mashi mutum ɗari isa kun ana buƙatan ya zama waɗanda za a zo sallan gawan su yawa ku ana buƙatan adadi mai yawan gaske allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan riwaya Malam ya ce al'imam muslim da turmiri da nasa'i su suka ruwaito ta wa ƙauluhu maganin da yake cewa mamin min rajulin musulmin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa ya ƙumu ala janazatihi arba'una rajulan a samutin arba'in su tsaya su mai sallah la kuna billahi shai'an, wanda ba sa shirka illa shafa'ahumullahu fihi face Allah madaukakin sarki ya ba su ceton shi wannan hadisi kuma al'imam muslim da abu dauda da ibn maja suka ruwaito kun ga wancan mutum ɗari ba a sa sharaɗin shirka ba mutum arba'in kuma an sa sharaɗin shirka wasu malamai suka ce wancan ɗarin ma akwai ƙaidin shirka a ciki nan idan mu shirki ya addu'a Allah baya karba in dan bid'a ya addu'a Allah baya karba ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami thalathata sufufin kuma an so idan mutane ba su da yawa da za a yi ma gawa sallah to a yi sahu a bayan liman sahu uku wa in kallo ko da mutum shida ne bi gaba bi baya bi bayansu a yi sahu uku makon sa'abin mamaki wani lokaci ma ne mamaki sai mamakin ma sai ta banni idan aka zo sallan jana'iza sai ka ɗauka musulmi kamar ba su taɓa yi ba an dinga godo da su kaza ne sunna ta ce ka ne tsari ku bar kaza ba daidai ba ne ga yadda daidai ɗin yake wala walan suke yi ai ta yi suke yi har yau in kin ga an tsaya an tsaye da sahu an yi jana'iza yadda sunna ta ce ko mai yiwuwa a masallaci ne za a yi ko kuma in ya zama a unguwanni irin namu nan da kuma masallatai inda dama ita kanta nan, cin ma ana kyamanta to yanzu kai bid'an ne ma ka zama abin kallo in ga da son zuciya ne za ka zama abin kyama har ma mutum ya zo da wani abu zai gana ana ta kallon shi kuma abin da ke ban mamaki idan aka yi rasuwa ba mutanen sauran unguwanni ba suna zuwa ba me yasa suke bin tsarin anan kuma idan aka yi rasuwa a wajejinsu idan aka je kuma su kibin tsarin na kan fahimci wani lokaci da gangar suke yi don a wasu unguwannin idan misali mamaci ya kwanta ya rasu ya bar wasiyan cewa in mai sallah ko ɗaya daga cikin malaman sunna idan muka je unguwannin kuma sai in ga sun bi tsare-tsaren da muke tsara kuma na sunnan kuma in kasa gane daga cikin abubuwa na shirme da ake yi shine sai ga sun yi dogon layi ka ce ku katsashin da ba zai yi ai layuka irin wannan dogaye guda uku ba sai ga kowa kosa shi da ya rika sallah yana hangen gawa ɗaya nan sai an yi da gaske da su na biyu kaga sun zo suna ta matsa junansu ta matsa juna a ta matsa juna kwaya na ka ce a wannan abu sallah ce fa sallan azahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba kuna sallah kuna mamatsa junanku ne haka sallan jana'iza yadda ake sahun sallah haka ake yin ta ba wanda ya ce a sallah matsa juna ba inda wannan karatun yake ba a taɓa yin shi ba ma jama'a mun fahimci wani kai ta godo da mutane kana lallashinsu ku ji tsoron allah ku yi wannan ba su yi to amma daga baya sai ne wani tunani kuma tunanin na ya zama shi ne daidai kashi 99 na waɗanda ke zuwa sallan jana'iza irin wannan ba sa zuwa makaranta ne ku gani saboda duk wani majalisi ko irin majalis irin namu wannan da ke cika ku je ku bincika adadin waɗanda ke salla a majalisin su ne adadin waɗanda ake karatu da su ba su ba ne waɗanda suna zuwa majalisin sallah ba sa zama karatu sun ninka masu zama karatun hamsin kun ga lokacin da za a zo za a aiwatar da wani abu na sunna dole waɗannan masu yawan sirrin jaye waɗancan marasa yawa gani da za a samu a ce al'umman annabi su ɗan gyara kurakuran da suke ku wallahi da wani ɓannan za a neme shi a rasa allah maɗaukin sarki kyauta mala yake cewa عن مرصد اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبا annabi ya ce babu wani mutum musulmi da zai rasu wajen sallan gawan shi a samu sahu uku face aljanna ta tabbata kan shi ƙala fakana malik إذا استقل a الجنازة janaza ثلاثة صفوف شي shi malik in ممتاني zo yi ma mutane sallah ɗan hubaira sai ga mutanen sun yi kaɗan sai katsa su gida uku kunga idan ba ka yi ba to a kai arba'in in ba ka yi arba'in ba to a yi saho uku kunga alherin manzan Allah ko kowa sai ya samu hanyar da zai shiga ina fatan mun gane muna magana da wani sakare yake ta kaga mu in yara suka zo jaraba a makarantar mu barin kowa muke da halin shi ba mu taimakon kowa da zamu kokarin mu sashi a hanyar ma da zai iya cin jaraba na ce kai ya nuna cewa ba ku kauna annabi kuma ba za ku shiga aljanna ba kuka mutu da wannan halin sau da hatta jarabawa mafi wahala ita ce sanda mutum ya zo mutuwa annabi ya ce lakino mautakum la ilaha illallah sai an taimake shi wajen ya ci wannan jarrabawa. sannan in ya shiga kabari cinda ba wanda zai iya lakana mai annabi ya gaya mai gafa tambayin da za a yi ma kuma ya bashi jenu ansa in mutum ya fito a kabari akwai tamboyin da za a yi mai kuma aka gaya mai ansan da zai bada amma da yake kutsi na nune ba za ku ga annabi ba sai ku ce a ah, wai a bar mutane a matse su saboda ɗabi'a kuke da shi irin na yan boko haram mun gane al-imam shankidi mai adwa'ul bayan fi idail qur'ani bil qur'an a jami'atul islamiyya yana invigilating yara idan yaro ya duba ya kasa gano ansa sai ya daga ne shi alga ta malam tambaya na uku sai ce me kike tambaya sai ce me an san sai rubuta sai gaya mashi sai ce ban gane ba sai rubuta mai allo mun gane wannan in obg ne kuma sai gaya mai a ne ko b ne ko c ne shi ne an san sai aka yi karan senate sai aka kira shi aka ce kai ana sa kana invigilating yara kuma kana gaya masa an sa ce to ya zai ba sun tambaye shi ne aka ce to ya ko an tambaye ka bai kamata ka faɗi bai ce ko zan ga girma ko annabi annabi ne fi ce duk wanda aka tambaye shi ilimi kuma ya sani ya ɓoye za a yi mai linzami a kai shi wuta kun gano nan da kyau za a mai linza to sun tambaye ni ilimi na sani jaraba ku daina yi masa bana ba kun gaya masu iya ba shine wata rana yana lecture sai aka tambaye shi wa malam menene shahadatu zur yace certificate din da ake ba ku yace shahadatu zur ne yace za a ce ka ci courses guda tara da za a ce zo ka karanta da guda ɗaya ba za ka iya ba wanda ya iya ya faɗi wanda bai iya bai samu sa'a ya ci wanda yake da kafa ya ci wanda ya iya satan ansa ya ci gwani na gwana ya kuma ya rude kasa to shahadatu zur kenan gano wannan da kyau za da ce ba a gane ilimi kake da shi ko ku kokarin samun albashi mai kauri Allah maɗaukin sarki taimake mu to shine ce wannan riwaya kyakkyawa ce alimamu Abu dauda da Tirmidhi da Ibn Majah su suka rawaito ta wa idza ijtama'at janaza janaizun adida min ar-rijali wan nisa to ku sa alama akan wannan riwayar akan akan wannan bayanin kai akan ta zamu tashi bi iznillah a karatun na gaba kun gani sai dai kafin mu tashi jama'a ga wata takarda da zan karanta muku ita kuma in maku jan kunni da fashin baki a kanta ba ku gane ba ta rubuta assalamu alaikum malam malam malam to an sa na'am na'am na'am ba shi kenan ba har guda uku ta yi ta ce ina gama ka da girman Allah ka yi haƙuri ka yafe mini wallahi na taɓa faɗin magana a kanka kuma da kaina na gane kuskure na da nake zuwa makarantanka don haka wallahi wallahi idan har ka yafe min zan je inda na yi maganar zan karyata kaina domin malam ka bani tsoro da ka ce wai ko ka ce ka yafe baka yafe ba kuma haka abin yake malam ka ji tsoron allah menene da ni da sauran 'yan uwana da muka roƙe ka ka yafe mana ka yafe mana malam ka yafe mana don Allah don girman Allah wallahi ni dai in sha Allahu ba zan sake ba jama'a kun san matsala ɗaya mutane ba san me suke yi ba kuma ba san hikiman ibadan da suke ba san amfanin ta ba abin da nake cewa da za su je suna surutu a kanmu mu da muke da'awa suna zagi mu suna mana ƙarya suna ɓata mu suna mana sharri haka kawai yawa bu 'yan siyasa ne mu sakunan gargajiya ne mu ma'aikatan gwamnati ne mu 'yan kasuwa ne me alaƙanki da mu za mu zo mai karatu mu tashi amma za a je a zauna ana tsigumi haka kawai a kanmu saboda ne sai na zo nan na ce duk wanda suka zage ni suka ci mutunci na na yafe masu haka wai wasu suka ce to alhamdulillah bari mu ci gaba da abunmu sai ga a to wannan yafe wanda ne na cutar da su kun gano wannan da kyau ku sai na ce to na janye ai haƙi na ne ko abubakar gumi bai taɓa cewa ya yafe ma masu zagin shi ba cewa yi kakkai fada in aka zage shi in kuma kai fada an zage shi bai yafe maka ba ba da waɗanda suke zagin shi ke ba da wanda ya fada kan an zage shi yake har yau a haka niki kun gano wannan da kyau ko amma ki ka'idan kin zage ni kin ci mutunci na go kuma ki ƙaryata matsalan kina ƙaryatawa ko ko baki roƙe ni ba na yafe miki mun gano wannan amma kina na akan matsalan kin ci mutunci muke komo daga baya ki ce wallahi ne maganan ga yafe ko kin san lamban waya na ki man text ai sanda ma na gani sannan nake ƙara Allah ya isa me yasa Allah madaukin sarki ya ce idan aka yi kazafi a mutum bulala tamanin kuma wannan mutum kar a ƙara karɓar shaidan shi ba da a kare mutuncin mutanen kirki ba ne haka kawai wasu tsinannu ba suka zauna suka ƙirƙiri kazafi suka danganta mana na aisha haka kawai kun gano wannan irin wannan kazafin da sharrin yanzu har malamai suna yi da waɗanda suka sa rigar malanta saboda malamin ya rasu kaji mutum ya faɗi magana yana ƙarya yana rantsuwa kanta ko kunya ba sa ji mun gano wannan da kyau ko ƙur'ani yana cewa ala zunnu ula'ika maba'u maba'usuna liyomin azim kaji mutum ya ce wai an ba wani malami naira miliyan arba'in din najeriya ba ta ba wani malami naira miliyan arba'in ba duka ƙarya ne wai da ya kwanta rashin lafiya sai da aka sa hula aka neman mai taimako yana faɗi wani malami ya ce wannan ne dalilin da ya nuna karya ne ba a bashi ba sau da ba san me ake ce ma miliyan ba har yanzu ba su taɓa riƙe miliyan ko sun kashe miliyan ba ba san ta ba abin da suke sata yana zuwa musu gutsu-gutsu ne suna kashewa a banza ba san shi ba amma miliyan naka ka san darajin shi jama'a mun gane an baka 40 miliyan baki uwa ka taimaka miliyan arba'in ba ba dubu ɗari hudu ba ba miliyan arba'in saboda ba san me suke yi ba sa irin waɗannan abubuwan dole ne mai magana a kansu nan nan malamai suka zo suna karya wai an tara malamai islamiyya wai an ba su kudi sai ga bidiyan duk wanda ke son bidiyan ma zan ba shi kyauta muna da shi da yawa taron da aka yi in kika duba ba za ki iya fitar da malamin islamiyya guda goma ba duk 'yan tasha aka ɗibo ko an zo da bus ne ku shiga ku shiga ku shiga aka ja aka raba musu kudi suka wasi aka ce malamai islamiyya ne saboda an kosa sai an ci zarafin wasu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum me a cikin irin waɗannan abubuwan jama'a yanzu wannan da kike je kina zauna zaki bata mai shago bai ma san da ke kuma maganar da kike haro bai mai illa ba dan ni dai ban ga illan ba kun gano wannan da ke ku shi yasa in kin je kin yi wannan na yafe maki amma kowa ta ji da kanta ba ruwanki da sauran mutane wanda bakinsa ba zai iya yin shiru ba ki rabu da su ila ba mamaki sun ɗi ba da yawa ana jiran tana yin ibada a biya mu mu jira muke muna nan akan hanya kina yi sai a biya mu ko kuma mai wasu laifin bakan manya-manya a ɗiba a ɗora maki amma ku iya bakinku kun ji dalilin da ya sa na ce na janye yafewa na kun gane sau da yafewan ya bude ƙofan ɓanna madadin su tuba su dena wannan sai ya zama sun ƙara mai akan wannan batancin da wani dalili zan sa mutunci na da na iyalaina da na da'awan da nake da na ɗalibaina a cikin garari saboda kawai wautan masu wauta jama'a ya kamata mu yafi hannun bai kamata amma ke da yankin yi abin da kika ce na yafi maki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik